يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان حتى Allah cikin ikonsa yau muna ranar biyar ga watan takwas watan sha'ban shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da kudu shirin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta zo daidai da ranar sha biyar sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban mu na littafi nabiyun rahma dan uwa doktor muhammad sani umar musa rijiyar lemo za mu tashi a shafi na talatin da biyar inda malam ya matashiya da cewa خلوته cewar manzo sallallahu alaihi wa sallam bi gari iraq a kogon iraq wa bad'ul wahyi da kuma fara masa wahayi an aisha ta ummul mu'minina an karbo daga aisha uwar mu'minai Allah ya yarda da ita annaha qalat haqiqa tace أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي farkon abin da aka fara wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na wahayi ar-ru'ya salihah fil nawm ita ce wato mafarki nagartaccen mafarki a cikin bacci mafarki na gaskiya a cikin bacci shine farkon matakin da aka fara aiwatarwa na wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam fakana la yara ru'ya sai ya kasance manzon Allah jira da amincin Allah tabbata a gare shi babu wani mafarki da zai gani a baccinsa illa ja'at mithla falaq subhi ce sai wannan mafarkin ya zo gare shi kamar yanayin wayewar gari kwacin yadda gari zai waye haske daga duhu to haka wannan abin da ya gani a bacci a mafarki zai bayyana gare shi a fili ga shi yana faruwa ثم حبب إليه القلاء sannan sai aka sanya masa ƙaunar kaɗaicewa cewa Ma'ana aka kimsa masa ya je na son buƙatar keɓewa ya kaɗaita a wani guri ba tare da shiga harguwa ko hayaniyar jama'a ba domin sau tari irin wannan salo yakan ba ka damar kai tunani mai kyau ba hayaniya babu harguwa ba shigowar abin da bai shafe ka ba cikin al'amarin wa kana kulo bai gane hira manzan Allah tira da amince Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa a kogon Hira kogo ne sananne a cikin garin Makka ko dutse ne shi Hira sananne a cikin garin Makka to yana da kogo da ake cewa Gharu Hira kogon dutsen Hira to anan yake kadaicewa fa yatahannasu fihi sai kokarin yin ibada a cikinsa wa huwa ta'abbudul layali zawatil adad shine yin ibada a wasu raki ba abota ma'ana kididdigaggu a wasu dare dareraki kididdigaggu kididdigaggu malamai suke cewa anan da aka ce na kokarin yin ibada a wasu dare dareraki kirgaggu ko kididdigaggu bibiyar abin da ita rare ke yi na addinin da annabi ibrahim ya tafi ba al'umma a kai shine kokarin da yake yi na ibadar domin babu wani wahayi da aka masa a nan da zai gino a kai ya ɗora ibadar shi wannan kaɗai ce tana ba shi damar bibiyar irin abubuwan da annabi ibrahim ya tafi ba al'umma shine ya tahannas din ayyata abadu a cikin wannan wato kogo qabla an yanzi'a ila ahli kafin ya turu ya tashi daga wannan guri da ya kadaice zuwa ga iyalansa wa li zalika ya karriki guzuri dan haka Bana kafin ya kammala iya adadin kwanakin da ya ɗebo wa kansa sannan kuma ya tashi ya koma zuwa ga iyalinsa ya kuma rubo guzuri dan dawowa maimaita haka haka ya riƙa in yi wasu adadin kwanaki da abin da ya tafi da shi ya ƙare sai kuma ya sake dawa kuma ƙar abin da zai ci gaba da ci sai ya koma ثم يرجع إلى خديجة sannan sai dawo zuwa ga matarsa Khadija fa yadda zawwadu li mithliha dan ya kuma wato ainihin da kargo zuri dan irin waɗannan kwanakin da hatta da al-haqq har yana cikin halin wannan yanayi gaskiya ta zo shi da zuwan mala'ika dauke da wahayi wa huwa fi gari hira yana a wannan kogo na hira ina mai cewa dan tunanin bibiyar abubuwan da suke na addinin annabi ibrahim faja'ahu malaku sai wato mala'ika ya zo fa qala qra ite da shi karanta qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma ana bi qari ni ban iya karatu ba ni ba mai karatu bane ban san shi ba dai in yi shi qala fa akhadani annabi yake sai ko ya danke ni ko ya kama ni fa wasani ya matse ni hatta balaga minni al-jahd har sai da matsar ta sa na ci wuya bakan wuya an ji bahaushe hatta balaga minni al-jahd har sai da ya kai matuka wajen sa ni cikin wahala thumma arsalani sannan sai ya sake ni bayan ya sake shi fa qala qra sai ya sake cewa karanta fa qultu ma ana biqari ni kuma sai da shi ni fa ba mai karatu ba ni fa bai iya karatu ba fa ni ko sai ya sake rikata da ya rike ni fa ghassa lisaniya yi wato ainihin matse da a karo ne hatta balaga minni al-jahal har sai da wato ya kai daga cin wuya matsananciyar thumma arsalni sanan sai sake ni fa qala qra ita ke cewa karanta fa qultu ma ana biqari tace masa ni fa ba mai karatu bane fa akhadani fa ghassani thalitha sai ya kama ni ya matse na karo na uku thumma arsalni sanan ya sake fa qala qra bismi rabbika alladhi khalaq da yake da shi karanta da sunan ubangijinka mahaliccinka mai renanka wanda ya halicci kowa da komai mana in da yana ba shi kutsire eh, sai karanto masa aya iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ban ci cewar abin da aka faɗa ake so ake so ya maimai sai ya kama maimai Inda yana jin yaran koda bai iya karanta shi da rubuta shi amma ka ce ikra eh, zai bacci kana cewa karanta ne inda ya su cikin yara an fahimta ko kula sai ce ni ban iya karatu ba mana yana da yaran a baki amma bai da shi a rubuce ko a karance an fahimta irin yadda yanzu ya fi ɗaukar kalin mutane in ji aka yaro makaranta aka je na turanci a to ai lafiya lau makaranta ta yi ko saboda yana da harshe a baki ko da an zo a rubuce za a samu matsala ko da an ga bashi ya karanto za a samu matsala in dai an magana da shi za a ji a talanta ne haka yake ta faruwa da mu to da haka ta faru shi karanto masa aya iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam ma'ana ka faru karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicci kowa da komai khalaqal insana min alaq ya halicci mutum daga gudan jini iqra ka karanta wa rabbukal akram da wato ane kana mai neman taimako da kama kafa da ubangijinka mafi karanci wanda yake kyautar da ba mai irin allazi allama bil qalam wanda ya sanar da bayi da alqalam ya sanar da mutum da alqalam نون والقلم وما يسطرون علم الإنسان ما لم يعلم ya sanar da mutum abin da bai sani ba wurin su ne ayoyi biyar da aka fara saukarwa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kuma same su ba sai da ya ci ba kauya da haka kama ba za ka samu karatu a bagas ba inda bai same shi a bagas ba inda wanda zai samu karatu a bagar shi ne amma bai samu aya biyar ba sai da dan ka ta mala'ika an gane ko haka annabi musa ma sanda ya tafi neman ilimin wajen khidir shi ma yace laqad laqina min safarina hadha nasaba kai mun ci ba kauya a tafiyar wannan neman karatu da wahala yake ko to kai ma sai ka shirya za ka tuya yanzu an yi ruwa ba maki kafin mu tashi sake tsinkiya san za ka tafi kuma ka jike jaba ko sanyi ko zafi ko abin da ya kamata haka dama abin yi. kai sun ka dama ka jajirce ka ci wannan wahalar ka same shi to kai wahala ka kayi mai lada da tsawar kayan kyautu ta a kan wanda zai wahala cikin wannan kwatankwacin naka taka kuma ta taka amma kuma ba lada فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dawo ɗauke da waɗannan ayoyi guda biyar ya rike su yarju fu'aduhu amma fa zuciyarsa na dakan uku uku in ji bahaushe eh ma'ana zuciyarsa na buga kaban faf na faɗuwa. saboda ya fuskanci sabon abu fadakala ala khadija sai shiga gurin matarsa khadija binti khuwailid yar kuwaili radiyallahu anha Allah ya jire fa qala zammiluni sai ce kulillibe ni zammiluni kulillibe ni fa zammaluhu sai suka lillibe shi hatta zahaba anhu raw har sai da wannan tsoro da firgita ta bashi sai da ya ji ya dawo daidai ashe lallaba tana sa mutum dawo sai ko wannan tamamar da kuma daina ganin abin da kake ganin wani lokaci to har sai kuma ƙwaƙwalwar ta dawo ne firgitar da kai sai kuma ko فقال لخديجة سيجد ما تنسى خديجة وأخبرها الخبر إلى مرتامة لابان أبن دي فاردش معنى فقال لخديجة شيني وأخبرها الخبر sai ya labarta wa matarsa Khadija labarin abin da ya faru da shi. cikin abin da yake da wanda yace laqad khashitu ala nafsi ina jiyo wa kaina tsoron mutuwa game da wannan abin da fuskanci fa qalat khadija sai khadija ta ce kalla sab ba zai yiwu ba wallahi ma yuqzika allah abada na rantse maka da Allah Allah ba zai tozarta ka ba dan ba irin ka yake tozartawa innaka la tasilu rahim kai fa kana sadar da zumunta mai sadar da zumunta kuma Allah yana yi da shi wa tahmilul kalla kuma kana ɗaukan ne mai rauni wa tahmilul kalla kana taimakawa gajiyayye wa tuksibul ma'luma kuma kana ba mara shi wanda babu taimakanta in ya zo gare ka ina samun mafita abin hannunka bai tsone ma ido ba kana wato wa bai fa kuma kana saukan bako ka girmama shi kama goma ta arzikin da ba shi wato ino ala nawa'ib al kuma kana taimakawa a kan abubuwan da ke faruwa na gaskiya masu raɗaɗi in abu na damuwa ya faru su kakan kai ɗauki kamar irin ɗaukin da ya kai wa ɗan uwan babansa abu ƙali eh, baban aliyu bin abi ƙali ko sanda talauci ya talauci ana a ƙashi da yake jikin gini a dandaka a ci suka yi mitin da shi da wato abbas ɗan uwan babansa ɗayan ce to ga halin da abu tsari yake ciki ga iyali ga kuma yanayin da aka samu kai a ciki mu kai masa ɗauki su da suka je to ga suka da 'ya'ya da yawa ga yanayin da aka tsinci ciki a ciki muna so a rage maka nauyin sai ce to ku bar mun babban a bar mun babban ku ɗauki ƙanana saboda haka sai abbas ya ɗauki jarba mai bin babba shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauki Aliyu karamin ciki anan bai taimaka ba akan abin da ke faruwa mai radadi to shine sai suke cewa wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kuma kana taimakawa akan abubuwan da ke faruwa na gaskiya masu zafi masu radadi masu zafi masu ciwo a rai wasu kuma suka ce abin da ake nufi da nawa'ibul haqq abubuwan da aka ambato din irin su sadar da zumunta irin su taimaka mabukaci irin su karɓar bako da agaza masa da yi masa goma ta arziki to kana fahimtar waɗannan abubuwan duk kuma taimako ne aka kalle su an fahimta to da ma wani da ba a faɗo ba فانطلقت hatta ata أتت wara ورقة bini nauka ko sai wato ainihin khadija ta tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ta kai ga wajen waraka dan naufal ta kai shi gurin waraka dan naufal bin asad dan asad bin abdul uzza dan abdul uzza bin ammi khadija dan ammun khadija wa kana imra'an tanassara fil jahiliyyah shi waraka dan naufal ya kasance mutum ne da da ya yi kiristanci a lokacin maguzancin farko mutanen maka shawa na maguzancin su na bautar gumaka shi kuma a lokacin yana kiristanci ya fi yaktubu kitabar ibrani a lokacin ya kasance yana rubuta rubutun harshen ibraniyanci yaren yahudawa ya iya wannan yaren yana rubuta shi فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب سيكتب ربوت أبن ألا يسوش لربوتاوى لإنجيل ديارا إبرانيا أنا إكرنت ونيارنا إبرانيا wato ainihin kwafi abin da yake ciki na sako ya bai da shi zuwa harshen da ya iya na larabci ina fassaro abin da ke cikin injila a rubuce da ibraniyanci zuwa harshen larabci wato don laraba su ci abin da yake cikin sakon injila to yana yin haka sau da haka langwas ake ce masa kowa ne ya eh, langwas ne masanin yare ya san larabci kuma ya san ibraniyanci Mai basira ne da wayewa wa kana shekar kabira a lokacin ya kasance tsoho ne tuku ya tsoba ya manyanta qad almiya qari a haka kama ya makance amma basirar tana ko fa lahu khadija sai khadija ce da warafa ya Na'am am ya kai dan dan uwan babana ba min ibn akhika ka ji abin da dan dan uwanka zai gaya ma annabi mijinta ya zama dan dan uwa dan dan uwan baban saboda surukuta ta hada ma'ana tana kaddara dangin mijinta hatta dauki mijinta ta mai da shi dan uwa da nasu dan uwan ko ashe haka ya su surkai su haka ma ma'aurata ɗauka su kasance ba ka zama kwana ma a sharar da sirikin ka ba ko kuma shi ina maka ba da ko dangin ka a dangin kowanne ya zama ɗaya an fahimta ko fa qala lahu ba, sai waraqa to ce da shi ya na akhi kai dan dan uwana shi ma ya karba ko nan take ce kai dan dan uwana ma za tara me kake gani ne da hayyana da naka ko firgita ka fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ra'a sai manzon Allah sai da ci Allah su tabbata gare shi ya bashi labarin abin da ya gani fa qala lahu fatu sai ya ce shi hada namus wannan abokin sirrin shine mala'ika jibril allazi hada namus allazi nazzala Allahu ala Musa shi wannan abokin sirrin mala'ika Jibril shine wanda Allah ya rika saukar da shi ga Annabi Musa an je gurin malami ilimi ya fara aiki to an kai wannan da kake bayanin ya zo maka da sakon ikra din da ka faɗa bismi rabbikal ladzi khalaq shine dai mala'ikan da ya sauka ga annabi Musa shi ya kawo annabi Musa sabo ya laitani fiha jazir ko jaza kai tona ina ma dai kwanakin da zaka bayyana da kira ina da samartaka a lokacin ina ma dai a ci sanda zaka bayyana da wannan abin da ya fara zuwa ma na sako ni kuma a ce lokacin ina wato saurayi maji karfi laita ni a kona hayyar ina ma lokacin ina da rai sai ya kuri juka gawo maka daidai lokacin da jama'a kuma za su fitta sai ma daga ya karanto ina da ilimin abu fakala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai mazan allah jira da mace allah su tabbata a gare shi ce awa mukhrijiya ko awa mukhrijiya ko kin yanzu su mutane na za su fitta ni daga garin makka irin yadda ake haba haban nan da kuma ka faɗi wannan magana an fahimta ko qala na'am ice kwarai kuwa za su bar da kai in baka sani baka sani a ya'ti rajulun qattun sam sam babu wani mutum da ya zo bi ne ma ji da bihi da irin abin da ka zo da shi na saƙo illa odiya face sai an yi adawa ce face sai an yi gaba da shi ka shirya wa garuwa a za samu shimfiɗa ka shirya wa abin da zai tunkara wa in yudrikuni yawmuka idan har ranakun da za ka isar da wannan saƙo ya sun riske ni na zama da rai an suruka zan taimaka maka nasran mu'azzaran taimako ƙaƙƙarfan taimako ثم لن ينشب وينشب sai zamanto bai daɗe ba waraqatu shi waraqa an tuwafiya rayi halin Allah ya karɓi nan ya dai yi aikin da ake so saboda ya share wa manzo hanya ya kwantar da hankali yanzu kai dan Allah aka ce matar in ka shiga tsarka mai wuya za ta kinkime sa a tafi gurin sarki kwantar da hankali a dawo ina magana a faɗa kishiya ta zama ki ko ka a kawar da za ta harika gida sai da yanzu komai lafiya wannan shine abin da ya mala ya ce durusun wa ibar darussa horo da aka samu daga wannan karatu da kuma abubuwan ɗaukan izina dalla tasarrufu khadija radiyallahu anha wannan tasarrufin abinda Khadija ta aiwatar ya nuna idza ama waqa'a ta abin da ya faru lin rasul sallallahu alaihi wasallama game da manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa a gare shi fil ghali a wannan kogo wannan abin da ta yi abin da ta sarrafa ma'ana salon da ta bi abin da ta aiwatar ya yi nuni ala rajahati aqliha akan wato rinjayen hankalinta a kan rashinsa ma'ana hankalinta tana cikin masu cikakken hankali dama hadisi ya tabbata a mata ba wanda suka cika cin sai guda hudu to tana ciki haka manzo Maza mazaje akwai cikakku ba cik, amma a maza a mata kudi ne ran Khadija tana ciki ɗanta ma tana ciki Fatima wa husnu tasarrufiha kuma wannan yana mana kyan iya mu'amala kyan yadda take tafi da al'amuran wa fadliha wannan yana mana martabar da darajarta wa salamati fitratiha da kuma wato lafiyar kyawun yadda take gano al'amura ah to ko daga miji ya zo miki ina cikin wato rawar ɗari ina kyarma hankali a tashe ya ce bai nan take kin karɓi ne kin lullube kuma ya dawo cikin nutsuwarsa ya ga miki labarin kin kikime shi kin je kin kai shi za ta ba da hankali ko in ba da cikakken hankali ba a wata kuma shi kan to kai lamu ya zama ka ba sai ka rinna zuwa ba da gari a da haka ba ko sai tsoro kuma su tafi shi tsoro ma kawai ka zauna ta sama kanka lafiya to da haka za in matsoraciya ce in mara wannan hangin ce to kaga wani nuna mana yadda take da wato kaifin hankali وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan karatun yana sanar da mu cewar Khadija tana daga cikin mafiya sanin mutane game da halayen nan bi makaniha minhu saboda matsayin da take da shi gare shi matarsa ce matarsa ko tana sanin halarka fiye da ma iyayen wani lokaci saboda ita ce ake zaune dindindin tare ko da yaushe ana niƙe da juna wani abin da ba za ka bayyana ga iyayenka ba lokacin da girma su sai su ga ita ta san shi tare in aka biyo ta kanta ma sai a ci nasara kuma biyo ta san gidan ku ba a ci nasara ɓangaren uba da uwa ta ce ku samu matarsa ko da zai yi amma a haka yake faruwa ko ce ku bi ta hannun hajiya eh, ya rike da bar mijin hajiya ba wa ha, da iya zama da miji ku gare shi shi manzo wa istilahiha ala sirri wal alamiya, da kuma tsinkaye da take da shi ganin abin da yake na koye na manzo da abin da ya fito fili wannan yasa wannan matsayin take da shi ta san abin da yake nasiru daga ita da shi ta kuma san abin da ya bayyana na halayya, sun karta aure shi da ba ta aure shi wa qad min akhlaqi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam tabbas haqiqa ta ga halayen manzon Allah Tira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa shama'ilihi da dabi'unsa ma yu'akkidu annahu ar-rajulu al-muwaffaq abin da ke karfafa cewar haƙiƙa manzo mutum ne abin datarwa ana wanda ake datar da shi da abubuwa ne na alkhairi to ta ga haka a tare da mutum tunda ta ga yana da taimakon mabukaci ta ga yana karɓar baƙo masa bashi ta ga yana yana yana gaskiyar magana amana ka ba. to wannan abubuwan da ta gani to ta san cewar bawa ne mutum ne da Allah yake datar da shi da abin da yake daidai to da haka ko da ya zo mata a firgita ce kai kwantar da hankalin ba irin ka ne Allah yake tozarta kai kana da tsibirun da za za a tozarta bayan haka mace ce zo mu je muna da na gaba mu je mu jiyo abin da na gaba za su ci nan ma aka sake kwantar mata da hankali aka gaya mar abin da bai sani wal mu'ayyad kuma mutum ne wanda ake karfafarsa da goyon bayansa ma'ana ina samun goyon baya min Allah daga Allah al-mustafa min khalqihi kuma zaɓaɓɓen Allah daga cikin halittunsa al-mardiyu bi sirati abin yarda dangane da yadda tarihin rayuwarsa ya gudana wasu loki da tsarin yadda yake tafi da al'amuransa wa annan man kanat hadhihi akhlaquhu wa siratuhu kuma hakika wanda waɗannan su ne halayyarsa waɗannan su ne tsarin gudanar rayuwarsa la yukhafu alaihi lammatun min ash-shaytan to ba a jiya masa tsoron wata shafa daga bangaren shaytan wani abu da zai zo ya game shi ko ya same shi ta bangaren shaytan ba a riya irin waɗannan su fada wa wannan ramu shi ma shaytan ya jeba ƙauna da godin irin su dama can an wanke raban shaytan daga cikin zuciya aw an yakuna bihi massun min al-jinn bai irin wannan ba zai yi ba kuma a ce wai shafar aljanu su take tare da shi bari a ce wannan firgitar da izo da dukan uku uku ko kuma faɗuwar gaban da yake ciki alamu ne na hauka ya same shi sam su ma shaidannin sun san inda suke zuwa ko yanzu ka dimanci qur'ani ka dimanci hadisan manzo bayar da shaidan ya iya da dai labari ka da ya zantar za ka wanda wani amma ba kai mutum ka tsare kana tsaya yakan zama kariya da tsaro ga bawa akan abin da ya shafi shaidanu su tunkaro tunda mala'iku ne suke tafi wa makarantar alkur'ani ba yana magana ya ja da su kaga bai tasu sannan kuma duk inda kake kana karanta annabi ce mala'iku suke zuwa su malala fukafukan su inuwa gare ku to na magana shekaru ya zo shige ku shi ma san da zashi dai wajen mai zai shata ɗan koro da ɗan ƙanaci amma ba kai ba an gane ko wa anna zalika yatanafa ma'a ma arafat min hikmatillah kuma haƙiƙa faruwar a ce ga wanda yake na Allah mai irin waɗannan ɗabi'un a ce shafar aljanu ta same shi ko kuma matsala ta aljanu ta shafe shi wa anna zalika hakan ya tanafa yana kishiyar da juna ma amma arafatu da abin da ta riga ta sani min hikmatillahi na hikimar Allah wa ra'afatihi da tausayinsa fi khalqihi game da halittar Ubangiji na tausayin halittar da wanda yake kan tsarin da yake so a kasance wanda yake bin abin da yake so a kasance maza da sa fi khuluqihi ko a wajen wasalin fi khalqihi fa qalat fi ka dan haka cikin wato amincewa tace wa imani bisa imani ta kankancewa wa bi quwwati da ƙarfin gwiwarsa wa ta'kid da goyon baya da take ji na wato ainihin karfafar zuciya da tunani da haka kawai da buɗar bakinta sai cewa sai kalla sam ba za ta saɓu ba ba zai ba wallahi ma yi kuzin kallahu abadan har abada Allah ba zai ta. in ba mai karfin guwa ba zai faɗi wani innaka la tasilu rahim ai kai kana tare da zumunta sai tarka cikin goma abubuwan alkhairin da yake mai wannan baya tozarta wa tahmilu al-kalla kana daukan nauyin gajiyayye ko wanda yake mai rauni wa tuksibu al kuma kana baiwa wanda ya rasa abin da zai mora ko zai amfana da shi abin da ya rasa kai ka bashi samu abin da zai fi karfin matsalarsa wato ƙurin baifa ga kuma wato karɓar bako da girmama shi wato ino ala na wa'ibil haq ga shi kuma kana taimaka akan al'amuran da ke faruwa a rayuwance na gaskiya masu raɗaɗi na uku cikin abin da muka koya a wannan darasi dallata halilu wa rabatu ودل تحليل ورقة لظاهرة ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم في الغار warwara da waraka ya yi game da abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallama a kogon hira wannan ya nema da nuni ala sihhati ilmi akan nagartar ilimin waraka wa fadli da nuni akan martabarsa da su. to da ilimin da yake kai ilimi na gaskiya ba gurbataccen kiristanci yake kai ba kiristancin da ke albishe da zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam a kansa yake dan haka da jin ya gaya masa haka ki fede masa yadda abubuwan na hudu shi iktabar hikimatullahi ta'ala hikimar Allah madaukaki ta zartar an yakuna rasulu sallallahu alaihi wasallam ummiyyah Mazan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi ya zamo mara karatu da rubutu hikimar Allah ta tazartar da haka la ya'rifu al-qira'ata wal kitab bai iya karatu ba kuma bai san rubutu ba wa fi dhalika ib'adu wannan abin da ya faru akwai nesantawa da shubhat shakki dangane da abin da ya shafi wanda ake kawowa ta sanya kokonto da jefa kokonto fi masdarin qur'ani game da wannan tushe na Allah al-qur'ani domin su arna a wannan lokaci suna kokarin su nuna cewa ai qur'anin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya ƙirƙire shi ai ta mutanen farko ne kawai shi ma aka ga masa shiftar yana rubuta shi ne sai Allah wa bi zalika yaqulu Allah ta'ala game da haka ne ma Allah madaukake yake cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab kafin alqur'an nan da muka saukar maka ba ka iya karanta wani littafi wala taqutuhu bi yamini kuma ba za ka iya rubuta wani littafi da hannun damanka ba ba ka iya karatu ba ka iya rubutu ba idan dartaban mubtilun da ku a ce ka iya karatu da rubutu aka sauka maka da wannan qur'ani to da mabannata sun shiga kofantan qur'ani da ai dama ai ƙwararren marubuci ne in ya rubuta qur'ani ai ba abin mamaki ba ne da haka za su ci to sai aka toshe duk kafar da za su iya wani baka iya karatu baka iya rubutu da sun sani shi ma da ya zo maka cewa kai ma ana bi kare kai da kanka ka ko wannan yana rubuce yiwuwar wannan jefa kokon gaba da alkur'an za mu tsaya za mu shiga marahilin da'awa matakai da kira na annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya bi ta kai duba da wasu kuma dama wasu ma yau ruwa ya hana su ko hadari ya hana su amma duk da haka an yi kokari والسلام على رسول mai tambayar ke cewa assalamu alaikum shin yaya tsayuwar waɗannan mutanen za ta kasance a sallah jam'i wato mutum biyu da kuma yaron da bai balaga ba ya ya kamata sahun sallar su ya kasance to idan limani ko mutum zai limanci ya zamanto daga shi sai wani baligi guda ɗaya sai kuma yaro mai ƙarancin shekaru da bai balaga ba za a dubi shi wannan yaron ya kai ya hankalci mai sallah idan ya san darajar sallah za a iya farawa da shi har a ƙari wannan yaron da wannan baligin sai su jeru a bayan wanda zai musu limanci sai sallar su aka shi da abin da ya kamata wannan yaron da ke iya fahimtar cewar sallah a baci mai kima daraja kuma za a iya fara su da shi fara su da shi har a ƙari bai san nayi ba to ya samu tamyiz ya san ya hankalci al'amura za ka ana ɗaukar sa kamar cikakken mutum wajen jera su a sahun amma idan yaron da ke tare da su da shi da cikon na ukunsu, yaro ne wanda bai hankalci ma'anar sallah ba amma dai ana kokarin a sabar masa idan kun yi tsawon da shi in ya ji wasu yara can suna cewa bugon sabe zai juya ya tafiya ba idan ya je ka gaya ya to wannan kawai sai ku san uku ko biyu ku dan kara shi a gefen ku in ya tsaya fallalam da in ya tafi ba matsala an fahimta ko E, wannan shine abin da ya kula shi kuma wannan cewa eh ya samu kansa a masallacin juma ana tsaka da hudu ba sai buƙatar wato shiga ban ɗaki ta kama shi to Allah ya sa yana da ruwa a leda fiye wata sai ya fice sai ban daki idan biya buƙatar sai amfani da wannan ruwa ya tsarki ya ye ya alwala sai ruwan alwala ya ce ne inda ka aji inari inari har aka raka a guda ita sai ga ɗayar ma za ta fice kawai sai tsuguna sai ma ka ce mama sai shiga sahu aka yi sallah da shi ya samu raka a ɗaya amma ɗan ya samu juma'a shi ita yaya ya sha kofar wani abu ya ka sha sallar ka ta yi inda ka nema ba ka samu in ka ce sai ka samu za ka rasa sallar ko ma an da yin taimama idan aka rasa ruwa ko kuma aka kamu da rashin lafiyar da take hana taɓa ruwan ko da gashi su da tana da uzuri da kuma dalilin ka shari'ance da ya baka damar ka yi sallar ka ta yi da tun farko ma da kasan cewar wasu ruwan ba sun ƙin samu da bida ba rasa mara ka farko Allah ya samu da Walaikun salam. Eh. Eh. Haka. ka biyo ruwan inda shigowa. haka alwala eh haka to kama za ta sama ku. kama alwala ka tana nan ko ba ta nan to kamar da aka yi ruwan sama da aka yi ya sa hanyar da suka saba bi ba za ta biyu ba za ta biyu ba sai dai ka fita cikin ruwan ka wuce bayan sun bi sun wuce mutum biyu suka kama jayayya wani na cewa to kai sai fa ka sake alwala wani na cewa a'a fa ka ce na sake alwala za mu ai makar babba ne to shi kuma ya bar suna jayayya to kuma shi ma ya bata cikin ruwan shi ba a jayayya da shi ba Allah sa ko ba ta nutu amma shi ma bata cikin ruwan waye mai gaskiya waye bi dalili to bai sani ba to asali abin da aka sani shi wannan ruwa na sama ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura inda Allah ya ce mun saukar muku da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama to daga inda shi ne yake wucewa dan yawon ko kwanta ko ya jo ta kasar da kake bi ba za ka mai da shi mara tsarki ba daidai in ya suna da kwatoci ya zamanto tare suke zuwa da ruwan kwata in kwata tarin jaye shi to hukuncin tsarkinsa ya kan to shi ma kuma in ya taɓa jikinka magana ce ta ka wanke inda ya taɓa ba ta ka sake alwala ba an fahimta ko to da ka magana ce ta inda jikinka ana buƙatar tsarkin jikinka in za ka yi ibada da tsarkin ka, in ya taɓa suturarka to za ka wanke in ya taɓa jikinka za ka wanke wannan ƙazantar ta taɓa jikinka amma ba don alwalar ka tawar wa an fahimta shi da wani shi ma shar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu